صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba daren 28 ga watan safar hijira na da 442 da uku eh, na'am da uku wanda ya daidai ga yau nawa ne oktoba na biyar ga watan oktoba miladiya 2021 wannan shine darasi na goma sha hudu cikin wannan littafin albarka سيرية طالب العلم والنفر فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يوزع مكاشي تاب فصلي والذين الفصل الثاني فصل يعني من كمل فصلي نفرقه wanda malam ya kawo mana abubuwa ɗaya ɗaya har guda goma sha biyar da ake bukatan ɗalibin ilimi ya kiyaye su kwarai da gaske a kan kansa wanda waɗannan abubuwa guda goma sha biyar da suka gabata a wannan fasali na farko ana bukatan ɗalibin ilimi a matakin farko za ka fara karatu ka zama ɗalibi ka kiyaye su tukuna daga nan ne kuma sai ka fara ɗaura karatu don haka abubuwa ne masu muhimmanci ga ɗalibin ilimi ya bibiyi waɗannan abubuwa ne idan ya ga wasu daga ciki ya samu yana kafanta su da falin layin hannu inda ya rasa kuma sai ya yi ƙoƙarin gyara shi ne amfanin ilimi din aka ce aiki da shi don haka waɗannan matsaloli muhimmai guda goma sha biyar abubuwan cewa ne da kiyayewa da kokarin tabbatawa a matakin farko kafin ka zama ɗalibin ilimi to idan ka kiyaye waɗannan abubuwa guda goma sha biyar a yanzu sai malam ya ce alfasilu sami fasali na biyu wanda wannan fasali na biyu zai tattauna ne yake game da kaifiyatu tsalabi yadda ake neman ilimin wattalaqi da kuma yadda ake ɗaukan karatu abu biyu ne yaya ake neman ilimi kuma sannan yaya ake ɗaukan karatu in an samu malami abubuwan nan guda biyu zai tattauna su a cikin wannan fasali da ka zai ɗaura ne akan lambobin da suka gabata a baya can mun tsaya nan ba na sha biyar a nan sai tsaura ya ce a sadisa ashara matsala ta goma sha shida wato na ɗaya kenan a cikin wannan fasali da za mu shiga wannan matsala ta farko ce cewa zai tattauna a nan ba na sha shida game da kaifiyyatu salati ne neman karatu maratibuhu da kuma matakala matakala ilimi da yaya ake ne ilimi sannan wani mataki ake bi matakai ake bi na neman ilimi don a samu a cimma manufan ilimi da ake hankoran nema don haka zai tattauna a kai farko sai ya ce mallam yutsinil usul ka sani akwai wata ƙa'ida da take cewa mallam yutsinil usul man usul mallan yuqil usul duk wanda bai goge ya kware a tushe ba hurimal usul to za a haramta mishi kaiwa ga manufansa abinda ake nufi ɗalibin ilimi yana neman ilimi ne don ya kai mataki mai nisa a cikin ilimi to ka sani in kana so ka kai wani mataki mai nisa mai zurfi a ilimi akwai abin da ya kamata ka kiyaye mai muhimmanci in baka kiyaye wannan abun ba za ka daɗe ko ka gama rayuwanka kana ƙoƙarin zama malami ba tare da ka zama ba ka daɗe kana ta karatu ka ga Ta yi wasu abubuwa ne makaratu amma kuma saboda rashin foundation sai ka ba za ka iya jaddada abubuwa da dama na ilimi ba to yake cewa babban ka'idan ita ce mallan yutqinil usul duk wanda bai goge ya kware a tushe ba hurimal wusul za a haramta mishi shiga cikin ilimi al'usul shi ne tushe al'usulun salata tushe jam'i ne na al'afin, to duk wanda bai goge a tushen ilimi ba a foundation na ilimi ba ba zai iya shiga cikin ilimi ya tumbatsa ba idan bishiya bai samu jijiya a ƙasar ba yadda za a yi bishiyan ya tsaya in gini bai samu foundation ba ba zai taba tsayuwa ba to ilimin ka in bai samu foundation ba babu yadda za a yi ilimi ya gina to wannan gaba yana da muhimmanci a wata ibara ma malamin ke cewa man fata hul usul to rimal usul duk wanda samun tushen ilimi ya kubuce masa tun a farko to rimal usul to za a haramta mishi shiga da zurfafawa a cikin ilimi to wannan gaba dangane da usul na ilimi za ka samu usul idan ka samu usul ka gode to kuro ɗin kai ne za ka da abubuwa abin da yake nufi da al'usul malamin suka ce hiyar adillatu sahiha ka samu dalilai ingantattu amma abin da aka fi nufi da al'usul shine alƙawai wa zawabi ka samu ka'idoji ka samu can na kowane ilimi in ka samu can na kowane ilimi to wannan can da aka baka sai kuma sai ka je ka rika ɗaura. to wannan can da za a baka shine an baka usul in ka goge a ciki sauran kai za ka rika ɗaura al'amura in ba ka samu ka kiyaye wannan ƙa'ida ɗin ba to ba za ka iya gina komai akan kan iliminka ba sai ya zama ka haramtar da kanka waɗannan usul ɗin kana so kawai ka je usul usul ka shiga sai ga wanda ya zo karatu a bayanka sai ya fi ka fahimtar abu ya taso kuma sai ka ce yara sun rena manya don baka samu al'usul ɗin ba ne abin da yake nufi al'usul kowane ilimi yana da irin usul ɗinsa idan ka tafi ɓangaren abin da ya shafi na hau littattafai nawa aka rubuta a akan nahawu suna da yawa nahawul wazai agroniya mulhatul i'rab ga wannan eh, wannan littafin nan na manzuma ba manzuma ba kai wannan na ibnu malik din menene sunan shi abiya din nashi alfiya na'am alfiya ibnu malik ga irin su qatirun nada wa ballu sada duka ta fara suna nan duk da yawa akwai na abdullahi gwandu lama albara kaga duk akan ilmukan nahawu sai ka ga ayyan kana son ilimin nahawu to dole sai ka malam farko sannan malamin kuma ya goge kuma yana so ka fahimci na hau a littattafin da wani littafi ne wanda yake foundation idan ya karantar da kai ka fahimci karatu, littafi ɗaya biyu ya karantar da kai ka fahimta to duk wani littafin na hau in ka ɗaga za ka tafi akan wancan foundation da aka yi maka to duk inda ka je za ka iya abubuwa a kai haka idan ka tafi ilimin abin da ya shafi tauhidi littattafan tauhidi suna da yawa usulul salasa kitabut tauhid kashfu shubuhat sharhu sunna kaza kaza littattafan aqida kullum ma karuwa suke suna da yawa sosai to sai ka zo kana so ka samu gogewa a ilimin aqida sai ka samu malam shi kuma yanzu wani littafi ne in an baka shi an baka usul to daga nan in an barka kai da kanka za ka iya tashi da kanka duk wani littafi ka daga na aqida ka samu foundation inda ba ka da matsala sai dai inda baka fahimta ba kawai ka a dan faɗakar da kai irin shi ne sai malami ya yi maka ijaza don ne ka samu foundation sai kawai sai ka zo wurin kana so a karantar da kai bukari sai ce ka je ka yi ta muraja a gida dama ka samu usul a ilimin hadisi to an ka zo kana bi zai ka duk inda baka fahimta ba ka ja layi tun daga farko har ƙarshe sai ran da ka kai ƙarshen sai ka zo gaban shi sai ka yi ta karanta mishi inda baka fahimta ba yana maka bayani don ka je ko ina a duniya ya maka ijazan ka ce shi ya karantar da kai littafi shi ake kira ijaza da to ire-iren waɗannan in ba kana da foundation ba to ba za ka taɓa iya fahimtar waɗannan abubuwan ba za ka sai ka daɗe kana yin karatu amma duk littafin da aka ce ka karantar da wani ba za ka iya ba kana nufin sai ka je malami ya karantar da kai daga farko har ƙarshe to idan haka ne kana ganin kan malamai da suke karantarwa ka dubi lafiyar su a cike da littattafai kowanne littafi sun je gaban malami ya aje daga bango sun sauke to in dai haka har yanzu ba su yi sauka ba kenan ba za a karanta ba amma in ya baka foundation din to kai da kanka yana so ka haɓaka al'amari za ka gane haka a karatun da kake tun daga firamare secondary nce diploma digiri da sauransu an zafar karatun kan guda wata uku ne in an zo bayan wata uku kuma za a shiga wani bangare kenan can an dan baka komin taɗi an baka foundation kai kuma fa ka aza bulo ɗin sai ka tashi kanka to in ba ka fahimci usul ɗin ba to ba za ka taɓa zuwa ko ina ka fahimci duk karatun da za a yi maka kuma wannan ƙa'ida ɗin mallan yukkinin usul kuri man usul ɗin nan shine abinda yake wahalar da ɗaliban ilimi galibi a neman ilimi saboda abu biyu mafi na farko kuma daga malaman na biyu ko matsala daga ɗaliban kowa na so ya zama malami da haka burin su in ya shigo shiya za a fara ganin su da manya-manyan littattafai ba ruwan shi da ƙanana da haka in ka gan shi ya rike sai bukari sai Ka ga dai babban littafi sai ka kira sai ka ce karantar da ni arba'una hadis arba'una hadis in ka gwada shi da sai bukari tazaran akwai yawa duk a wannan babin yadda kaga mallam yuskil usul hurmal usul zai kawo mana bayanai filla filla kowane bangare da wani littafi ya kamata ka fara in ka sauke shi sai wanne in ka sauke shi sai wanne amma zai na bayanin a fahimci menene al-usul din mallan yuskin al-usul turima usul in an baka al-usul din to za ka iya isa kowane mataki na ilimi in ba ka samu usul din ba kuma to za ka daɗe kana karatu ba ka fahimci al'amuran ba don ne ka zo ne farko kawai sai ka cikin al-usul yanzu misali kana so ka goge a ilimin fiqh to farko me ya kamata ka yi kai kana so ka koyi ilimin fiqh dan kana zuwa sai ka dauko fiqh sunna na sayyid zabi a sa maka sai sunna na abu malik a sa maka a fiqh menene ala usuli al sunna wal jamaa ka je ka dauko alwaji kai kawai a fara maka kai kana so ka zama malamin fiqh kamar Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi to duk ta bannan ba laifi za a yi ta karanta maka a kuke maka amma za ta bar bi ta daidai duk inda ka je in an ɗauko maka ƙawa'idi aka ce ka karantar ba za ka iya ba don ba a faro maka da shi ba amma da za a samu malami ya karantar da kai ƙawa'idi ya karantar da kai akbari ya karantar da kai iziya risala da makamantansu har ka tashi ka je can to kai da kankan ka zo ka ɗauki sauran littattafan za ka fahimci me ake nufi dan ya riga ya baka usul din to so dan da kai da kanka za ka tashi kanka amma idan aka barka ba a baka wannan usul din ba za ka daɗe kana wahala za ka kana so ka zama ko gajjen masanin fiƙihu farko za ka je ka samu malamin farko a karantar da kai alkur'ani daga ƙasa har a sauke kuma in ka je a koyar da kai qur'ani za ga yawa malamin ne kai ga iya kogewanka a qur'ani shi ya san inda zai daura ka fara sannan ilimin hadisi sannan ilimin usulul fiqh sannan ka shiga fiqh din to za ka zama babban malamin fiqh amma an ce maka kai fikihu eh to kai lissiya ne tattafan fikihu kai sai ban ɗalibi yana so zama babban malamin hadisi shi ma yana so a fara ce mishi albani malamin hadisi da ka da ka gan shi kutubu sitta zai ɗebo bukhari muslim tirmidhi abu dawo da makamantansu muwatta malik riyadu salihin bulugul maram za ka mutawwala nan za ka gani a hannunsa yana so zama malamin hadisi a'a wannan karatu ne kawai na wa'azi a barakar da kai amma ba karatu ba ne na ilimi domin za ka duba malamin da za ka yana karantar da waɗannan manyan littattafan ya ta tsaita da iya zanen littafi ko za ka yana zubo wasu ilimin muka a gefe akwai ilmuka da yake zuwa don ne don ya samu arziki sai ma ana so nan gaba in baya nan ka zama haka to ya ake so ka zama ka sai ka samu al'usul yanzu waɗannan ilmin muka na usul din su ne wannan daura ɗin da doktor adam nan jere ya bude a nan ake yi amma ka ga mutane nawa suke zuwa shine abin da muka faɗa ɗin wani yana ga wannan ƙananan littattafan shi ai ya fi ƙarfi zai bar dama maturu ya zo dr abdulrahman zai bar zariya ya zo amma in ka ga waɗanda suke zuwa darasin da a fi mutum ashirin talatin masu da mutane ba su ce ba amma wannan shine asalin ilimi in an baka usul din kai da kanka za ka iya tashin kanka don haka yake cewa mallan nufinin usul duk wanda bai goge a tushen ilimi ba hurimal usul za a haramta mishi iya shiga cikin ilmuka yanzu misali idan ka ɗauki littafin sulhu bukhari sai ga ka za kala haddasa na ka sai ka zo wani wuri an yi ha'u sai a ce maka mai awwalas sana an canza isnadi to sai ka yi tunani ya aka yi ha'un kawai ya zama hawwalar sana ina aka samu bayani da ka fara karanta musulau na duk tun daga farko ka goge to da ka zo wurin kawai da ka ga ha'un ba san me ake nufi dan an riga an bayyana tun a can baya wani karanta littafi ko bukari ko Musulmi ko tirmidhi ko kuma adabul mufrad na sai ga an sa maka na an barka ko kuma a sa maka alif da na ana me ake nufi akbarana ko an ba'ana ake nufi da ka karanta ilimin tun daga farko za ka gane me ake nufi da ka in an baka usul na ilimi to manyan littattafan kai da kanka in ka zo wuraren da ba za ka fahimta ba kaɗan ne kawai inda baka fahimta sai ka tuntuɓi wanda ya fi kwarewa a kai gaba ka za ka ban fahimta ba sai su kuma ya sake faɗakar da kai dan ba yadda za a yi ce dama ka kewaye da ilmuka amma wannan usul din shi ake kira kifoyi wanda in an baka shi ya zama ka fitila toci duk littafin da ka bude za ka iya to duk malamin da zaka tuntuɓa ba wai kalman ne baka fahimta ka fahimta amma me yake nufi shine kawai sai da ƙara maka ƙarin haske akan matsala to idan aka gina al'umma akan wannan tarbiyya na al'usul to shine za a samu malamai waɗanda za a yi alfahari da su a matsayinsu na malamai yanzu me yasa Sheikh Jafar Mahmud Adam da kaga ya goge a tafsiri shek albani gare ya wani magana ce malam jafar fa kaga yana da digiri yana da master ya rasu yana kan phd bai karanta tafsiri ba a makarantun duka adab ya karanta adab ya karanta amma ya kake gani a tafsirin a ce ka je ka karanta ka yi digiri master phd a tafsirin za ka maka banci sai ga ina to ya aka ya samu wannan shine ya samu usul na ilimi idan ɗalibi ya samu usul to zai samu tsayin daka kan ilimi ya hutar da malaminsa to in ya je manyan littattafan shi da kanshi abubuwan da zai ɗauka ya fahimta ɗin abubuwa ne kaɗan ba yawa don ya riga ya samu foundation mai kyau to ba zai samu matsala ba yaro da za ka gan shi an kai NCE ko diploma ko kaza in karatun shi na firamare da sakandare bai zauna ba kullum yana cikin kari over in ya zauna ba dama ya samu foundation to wannan kawai ana aza shi ne sai a wurga mishan auta sai ka je ka karanta sai mun haɗu lokacin exam dan me yana da foundation din ba zai damu ba ba zai ta an cuce mu kawai an ba mu kaza ba dama ya samu foundation to shi da kanshi zai iya tashin kanshi amma in zai samu wanda ba ba zai iya ba yaro in ba a koya miki rarrafe ba ba ran da zai iya tafiya sai an koya miki to haka usul na kowane fanni a ilimi to ka yi kokari ka iya in ka iya kai da kanka ka samu sauki akan wasu matsalolin da haka zai zai kawo mana bayanai daki-daki akan waɗannan al'amura yanzu a ilimin hadisi mutumin da ya karanta arba'una hadisi ya tafi umdatul ahkam duk zai zai kawo anan ya tafi gudugul maram ya tafi gaba ko ka ce ya dauko al'adabul mufrad ko dauko misali al-lu'lu' wal marjan kaga an hade bukhari da muslim ko ya dauko tadribu sahih mukhtasar na sahih bukhari mukhtasar na muslim kaga ya ji ɗaya bayan ɗaya karanto hadisan nan to ran da ka zo ka ajiye mishi bukhari muslim tirmidhi abu dawud ibnu majah zai fahimci ilimin da yake da don waɗannan kutubu sirkan ba fa ka fahimci fassaran ba ne ilmuka ne masu ɗimbin yawa a ciki in ba ka samu wancan ƙwarewan ba ba za ka fahimci ɗimbin ilimin ba kawai kai za ka ta ɗaukan kawai fassaran ne a gabanka sannan abin da zai sake nuna maka muhimmancin sanin usul na kowane ilimi za ka dubi karatunka kana karatu kullum duk littafin da aka ɗauka ko ina ka cika da fensa da rubutun fassara idan ka samu usul din, to inda ba za ka manta kaɗan sa da rubutun kaɗan don ne ka samu usul na ilimi don ka je ba za ka fahimci abubuwa yanzu ka ɗauki sayar bukari ka ɗauki fatuhul bari ilmukan da ibn hajar ya rika fitarwa a sayar bukari ba kaɗan bane amma in baka samu usul din ba kai yanzu an je kawai kai ka fahimci fassara to amma in ka samu su wannan arba'una da muka fara har sama to duk hadisan da za ka gani a waɗannan kutubul sitta duk ka haɗu da su su murugun maraminka umdar da akaninka duk ka karanta ka baka da ce da fassara in mukan da suke haddasa na me suke nufi kaza ne ake nufi to sai ka fahimci ilmuka masu yawa to irin su ne in mutum bai samu usul na ilimi ba kullum da an sa babban littafi ya ɗauka to in an zo karatun shi burinsa fa a yi a sauke ne da kan an tsaya ana ta bayanin wani fa'ida a wurin shi zai ga ana baka lokaci ne a bar bayanin shi a fassara gane wurin a sauke littafin kawai wannan bayanan ba damuwan shi bane me ya kawo haka shine bai goge a usulu ba in ka goge a usulu to dama shi abin da ka zo nema za a manyan ilimi ka zo nema ba ƙaƙarin fahimtar littafin ba lokacin da muke kano muna makaranta kirkirsan yana karantar da lokacin littafin alkur'an bai na auliya rahman wa auliya ba muna gida ɗaya kullum sai da sai ta ya kamata yaushe yaushe nake zuwa karatun shi ma zai rika zuwa muka je sau ɗaya litinin litinin ne muka je na biyu na uku da muka aka tashi kan a wurin yake ka nan gaba karatun sai dai ka rika zuwa muna zuwa kan masu na ce nake dan nisa da wannan karatun yadda za a sauke yadda an zo shafi ɗaya ma malam baya gama ya riƙe mutane da surutu yaushe za a sauke littafin a zama malamai sai na ce to ai dama kai ba ka da kes da larabci babban abin da ya baka fahimtar saƙon littafin da irin bayanan ai ne karatu ta hala ne bai samu usul ba shi yanzu kawai ana ɓata lokaci ne surutu ma da ce to shi ne samun usul ɗin nan suna da fa'ida yake cewa wa man ramal ilma duk wanda ya nemi ilimi jumlatan a lokaci ɗaya Da zahaba anhu jumlatu za su tafi gaba daya kamar yana a lokaci daya kake so kawai kai fa nan da shekara ɗaya ka zama babban malami da ka kazo kai kawai a kwana biyu a sauke bulugul mara a kwana ɗaya a saukar riyadu salihin a wata ɗaya a sauke maka Buhari mujalladai hudu a wata uku ka sauke kutubu sita bukari musulun kai kawai a yi ta ka gama shaf to kaga irin wannan karatu da kake neman ta da yawa za ta tafi gaba daya ba abin da zai zauna dan me ka fahimta ilimi ba a littafi ba ne, ilimi a wurin malamai ne shi yasa wani littafin za ka zo gaban malami kana yi kai kana gani ga yadda ya zo a rubutar kana gayayya shi malami kuma ya goge in an yi kuskure a rubutun ma zai gane kafin ero ne zai gane mawallafin ne ya kuskure zai gane to kai ba malami ya za ka gane to malami da zai gane to dole sai ya karantar da kai a tsanake da kai ka zo ko a yi a sauke sharp sharp da ka an yi an sauke sharp sharp na ajiye ka to me ka fahimta babu abin da ka fahimta to galibi shi galibi lokacin da ya taso ya ɗauka duk malamai sun riga sun zama malamai ba ka neman ilimi ba malamin da zai fito yanzu a duniya ta makashi malami ne kowa na ta makashi ɗalibi ne kullum malaman tafiya neman ilimi ake sake yi to kai karkacewa a baka a dunkule a lokaci ɗaya kai ma ka wuce wuri za a baka a lokaci ɗaya amma lokaci sai a ajiye ka wuri ka nan sai ka fahimta ka je ka karantar da mutane abin da ba daidai ba ka fahimci addinin ba yadda yake ba da ka duk wanda ya nemi ilimi a take a lokaci ɗaya zahaba an hujumna ilimin ma za ka fi a dunkule a lokaci gida a ajiye ka kamar yadda muka faɗa ka ce ka karantar da kai bulugul maran ka sauke a rana ɗaya a sauke maka a ajiye ka a ce ka karantar da wasu kuma a ce an baka shekara kaɗan kaɗan za ka riƙa yi a gaya karatun zai kwashe kullum sai ka zo a tuna min nan a tuna min nan wannan gaban na san fassaran fassaran kaza ne amma me kaza yake nufi dan karatu duk larabcinka sai inda malamin ya fassar da kai menene wannan gaban yake nufi malam bai faɗaɗar da kai ba ka gane ba a bulugu ban sai ga hadisi alma'u min alma'i ruwa daga ruwa to an ka karatun hukun alma'u min alma'i ruwa daga ruwa sai ka zo kai ma alma'u min alma'i ruwa daga ruwa sai ɗalibi ya sai akramaka Allah me ake nufi da ruwa daga ruwa kai ba abin hausa ne ruwa daga ruwa in ya ake nufi sai ka tsaya rashin kunya sai ma baka fahimta ba kuma sai ka ba shi a dunkule haka wai to ai haka yazo tun da haka yazo kai a wuce sau. ka kai baka fahimta ba balle ka fahimtar da shi kaga ba ufa talibu wal maqlub kenan to galibi za ka ga yanzu abin da yake damun ustazai da an taso an ɗan ɗauke shi farwa islamiyya kaza a kaza shi ma kai ina manyan littattafai shi ma ya ɗan san su kawai in ya je shi ma ya zama ibnu taymiya ko bin ba shi ma islamiyya sai hada su da manyan akani wanda shi kanshin an ajiye shi a wani littattafai za a samu koho ya ja wani ya so suna kan bari sai ya dauko tambayar sai ya ba su su je ku rubuta suna sunayen ƴaƴan annabi salihu shi ma ka ajiye shi ina ya gani yaya abu bai sani ba za ka kawai manyan littattafai manyan kaza iya abin da ya iya waɗannan manyan tun da ka gan shi da manya sai kace to dan Allah a karantar da mu dan karamin littafin nan sai ya bude sai ga bai iya ba sai ga fara wani kwana kwana sai kira a waya malam dalami a ahlar me ake nufi da kalmar nan ne a sai ya je ne bai iya wurin ba kuma ya yi ƙarya sai ya iya manyan littattafan iya ga Bako. Da Ba wanda ya ja ayan nan ba kuma ƙurunu ɗin nan a wani tura ne yace garin ƙurunu ƙurunu yace garin ƙurunu ƙurunu garin ƙurunu a ina ya karatu ne duk irin wannan zafin kan mutum bai goge a usul ba ya ce zai yi shiga cikin ƙa'idodin ilimi to zai wahala yanzu misali marfo da ya kawo garib da ya kawo sai kai kawai ka tafi kana so ka zama malamin hadisi bukhari muslim tirmidhi bulugul maram ka ya riyadus salihin duk sai ka tafi duk ka je ka iya su amma sai ka zo za ka rantar da waɗannan littattafan to za ka sha wahala dambe ba ka da usul gari yanzu yadda ya ce baƙon ai ba shi ni har a garin nan na gani islamiyya ne na mata yake karantar da su sai baya nan za a musu jarabawa sai aka ce in sai na shiga bulugul maram ne sai na ce yake muku za kowane hadisi maki nawa ne sai da ko hadisi ki karanto ka zo rawahul bazza akhrajahul bazza ga bazzar suna ne ka fasara bazzar din da bola sai akhrajahul bazza ya fitta shi bola ya fitta shi bola ya kaga al bazzar sai ya kai shi da kalmar da ya kama da bazzar bola yake bola sai muka zo muka ji hadisi marfu din sai aka sai hadisi ne an daga hadisi irsal hadisi mursal wai hadisi aikakke ni wannan zahiri na gani sai na dinga cin yaran wuri. hadisi aikakke tun da wai rasulun dan aiki mursal kaga aikakke eh to har da nan ta na samu shugaban makarantar na ce mishi wani aka zo aka dan abin na da dan ba da to kaga duk wannan matsala ka san shi islamiyya ba a interview na daukan malami duk ustazin da ya zo da dan littafi kawai yana dan ƙarya sai a ce shiga shi kuma shi kenan sai mai da kanshi malami malami islamiyya ai ba malami ba to za a je a yi ta yin kwaban nan a ɗaura mutane a kan wannan shi ma bai nuna ba ya nuna ya nuna yanzu ɗan larabcin da ya iya to bari a murɗe shi hadisi murɗe hadisi kaza amma da tun farko yanzu misali a nan da muka yi daura mun karanta manzumatul baikoniya kalmomin bai duka su nan a ciki kalmomin mursal mun haɗu da shi da'if mun haɗu da shi to duk ran da ka je babban littafi da ga hadisi ne mursal yanzu kai ka san me ake nufi da mursal gari ka san me ake nufi da gari to in tun farko baka karanta waɗannan ba in ka je san ba za ka san me ake nufi ba domin shi ne zai baka key point in ka shiga ilimi in ka ga kaza to me ake nufi ne da kaza din in ka ga kaza me ake nufi da kaza to in baka samu wannan usul din ba ba za ka fahimci me ake nufi yake cewa wa qila aidan aka ce har wa yau izdihamul ilmi cakuduwan ilimi fi sam'i wajen ji ji din ba ta aje kunne kana ji ba fi sam'i wajen daukan karatu wannan shi ma wani istilahi ne a wurin malaman hadisi ka yanzu kana karanta tarihin malaman hadisi ko manyan littattafan musulai hadis ko ana maka tarihin wani malami sai ka ji an ce maka sami a anwani anwani anwani sai kuma sai ka fasara ai ya ji karatun wani ya ji karatun wani to ya ji karatun wani ya kunna karatun malam wani a waya ya yi ta ji kenan ba wannan asan uba ba ba wannan sauraron wa'azin ba asam'u in ka ji asam'u ya zauna ya ji karatu ya kwaɗi karatu gaban malami ba ji jin wa'azi ko jin karatu haka waya ba ya zauna gaban malam wani haka da aka sun sun ce maka asam'u ta ka fasara da asam'u ka na yau ka ai ya ji ya ji karatu wani yadda ka ka ga guri ba shi ba ji ba zama a yi karatu da yi yace ilimi tun kuɗuwan ilimi su san'i wajen gaban malami mujallatul fahami yana batar da fahimta abinda ake nufi ka da ilimi da yawa a lokaci ɗaya sai eh, kana so ka goge a cikin su gaba ɗaya zai fatar maka da fahimta ka ɗebo tafai goma ka ce kai ka duk kana so a wata daya a sauke su ana gama wannan shafi hamsin a buɗe wannan shafi hamsin shafi hamsin kwakwalwanka memori nawa ne ina za ka iya fahimta cakuɗin wannan abu a kanka na eh. za a bashi shi goma ya eh, aka a tara Ka ba zai zauna kwarai kuwa ai in za a yi verification a wa'azi yi za a sami gyara kamar su za su ja haushi amma za a sami gyara don da yawa ana batar da mutane ta wannan hanyoyi to baka kware ba ka ce za ka kuma babu abin da ake musu rashin adalci ke ilimin addini ya zai ilimin addini duk karatun da kai za ka iya da to ba kai ma za ka hau bari kai wa'azi balle kuma duk abin da ka karanta yanzu a boko ba yadda za a yi a dauke ka aikin likitanci bayan agari ka karanta amma za a addini ba ka je ka karanta zama doktor a agari doktor a computer science doktor ne fa doktor ne fa doktor amin amma a agri in ka je ko manyan makarantun ka ga doktor a agri na za a ganci a department na arabi ba zai zo wani faculty a ce doktor ne fa doktor a kan ne an ba wannan ba fil din shi bane ba zai ce komai ba amma addini duk abin da ka ɗebo kai ne duk ba wani gogewa addini ba shine hayaniyar MSF na makarantu ba kawai ana duba kwarewan ilimin addini ne ina kawai duk wanda ya iya kaza iya shiga da fita kai amir kaza hayaniya ne da ba a duba cancanta ba a duba kaza ka dan iya larabci ka dan iya kaza shi kenan in dai za a hau toshi na wa'azi ba a verification gwamnati tana tsoron sai verification za a ce tana cin addini akwai lokacin da aka ce a gwamnati za a yi tantance malamai masu tafsiri ba su sun rika zagi ba ya za a ce za a tantance ka to me za ka tsorata dama ƙarya kake yi to ka bari mana amma rashin tantancewan za ka ga kullum ƙara yawa ake yi a yi tabbatar da mutane mai da'awan ƙarya yanzu da ka in ya kawo sabon abu ya kawo wani fitina dole kafirai su zaga su musulunci ne ta kawo don me ya fake da sunan malanta ya fake da sunan kaza duk wanda ya sai wa'azi da aka sai ga masallatai duk wani bako kawai in ya zo to ina da bukatar yi ta safi a ce bismillah ga bako zai mana nasiha ya yi karatun ne a kidan ba a sani ba kawai ɗaya tashi yi nasiha ya sa masallacin da ta amal gamba in ka je za ka yi nasiha kai bako zai ce ba a nan ba ka tafi kawai ba na bukatun in masu na nasiya muna da su ba sabon wa'azin da za ka ba mu taba ji ba yake ka wa alaihi kuma lalle ne akan ɗalibin ilimi fala budda ya sani ba makawa dole ne fa minat ta'asiri in yana so ya samu ilimi ya zama malami nan gaba ba maka dole ne minat ta'asir ya faro daga asali ya faro daga tushe dole ne in dai kana so ka zama ɗalibi nan gaba ka zama abin da za a yi alfahari da kai to lallai lallai dole sai ka samu al'usul tushe wata atis sannan kuma ka samu gine kaga an samu usul foundation sannan a ta'asis ginin sai yanzu sai da kanka za ka daura ginin don an gama maka mai wuya likulli fannin ta buhu ga duk wani fannin da kake neman karatu a ciki to dole sai ka fara daga usulu ɗinka kowane ilimi yana da mafari inna mabadi kulli ilmin asar kaga wanta ma ana ga kowane ilimi yana da mafari ne to kowane ilimi za ka fara ya zama daga ina za ka faru daga ina amma tun farko an zo an ɗauko masa manya-manyan littattafai jingima-jingima kana ji ka sauke su baka iya ƙanana ba ka je koyon ƙanana. za ce malam wani bai iya ƙananan ba kana kunya ko baka iya ba kuma wani zai tambaye ka baka iya ba sai ka fara kwana to to to bari ka za a zanna baka iya kaga an samu matsala ya ce bi dabbi aslihi ka haddace tushen ka dabbi mun yi bayanin shi a cikin manzuma albaikoniya hadda kowane ilimi dabbi aslihi ka haddace usul ɗinsa tushensa wa muktasarihi da kuma takaitaccensa kowane ilimi yanzu an kana so ka zama malamin hadisi an tambaye ka ma huwa hadis ka da ta'arifi aka samun hadisi. ka ba da su a ka ka haddace abubuwa irin su gari irin su mursal irin su kaza an tambaye ka duk ka haddace ka haddace waɗannan ka'idoji din wa mustasarihi da kuma somari ɗinsa. somari din yanzu in ka ce za ka yi haddan kutubu sitta misali ka ɗauki sunan bukari ka ce za ka yi hadda da kan ka fara sai ka gaji ka gani a ce akwai yadda ake hadda akwai muktasar sayin bukari ka tafi ka haddace muktasar din zai baka sanar na babban gaba daya duk da aka ce muktasar duk wani babin da ka sani a babban akwai amma ta dauko maka hadisi da ya kaga ya su wadanda sai a ciro maka isnadin to za ka fahimci saƙon gaba ɗaya in ka haddace muktasar to ran da ka je ka ɗauko manyan za ka yi bincike kai sai ga yana da sauki sannan ina ga rubutun wani malami shaf da ne a Zariya. a zariya yake sai wani rubutu a facebook shot ko a whatsapp yake ta malami na yana faɗa min ƙananan littattafai su ne littattafan koyon karatu na ɗalibi manyan littattafai na binciken malamai ne kaga me kenan ka goge a ƙananan in ka iya manyan littattafan marasa da kan kawai da ka zauna kana ta research kawai sai dai yau game da aka yi waya kawai nan kaza mai ake nufin shi ke yake cewa ala shekhin to ka haddace usul din da muktasar na kowane littafi ala shekhin mus'in a wurin malami ƙwararre in ka samu malami ƙwararre ka ga ƙananan littattafai ne amma zai baka abin ya mai da fuskan da in ka je manyan ka ɗauko sai ka suna da sauki dan ya ba ka ka'idoji ga ka'idojin da zaka kiyaye abubuwa, da ka sai ka samu shekhin mus'in malami gogagge malami ƙwararre shi sa magabata sai ka ga ya je gaban malam wani ya sauke na hadis ga wani malami ma sa arba'una sai ya sake zuwa sai ga a na kare yana da malamai biyar shida don me a kowanne ya samu ilimin da babu a can sannan yana so ya goge ne a ƙanana da ka bari dai ya goge ne nan gaba manyan ba zai wahalar da shi ba la bi tafsili zati wahdahu ba wai ka ɗauki zatin ilimi shi kadai ba me zatin ilimi shine kamar ilimin hadisi kawai sai ka tafi yadda muke faɗa din ka tafi waɗannan manyan da kasaban hadisi in an ajiye ka tun daga su arba'una baka iya ba da hadis alal aqalla manzumatul baiquriya dan kaga kasashen ba Najeriya ba manzuma na yaran sakan naziri ne da firamare arba'un riga an ce su wannan littafi alfiyatu suyuti sun tuni an haddace to yake cewa ba wai ka je zatin ilimin ba ka karanta zatin ka zo ka karanta zatin alqur'ani sai ka zo kana karanta ta wani ce ihfa tajwid kaza bai fita ba sai ka ce wai kai shekara talatin kana limanci da haddan qur'ani wannan zai ce baka san kaza ba ka ga me bai samu a asil din ba shi ya tafi zatin karatun kawai za ka kafin ka je zaɓi ka samu usul ɗin to zaɓin ilimin ba zai wahalar da kai ba yanzu mutumin da ya san ƙa'idar larabci to duk wani ilimi zai saurin fahimta yanzu ba musulmi ba ne ya ji musulmi yana karanta ayar da Allah ke cewa السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا من الله kasa ba na talar minan الله sai kuma ya sake cewa sai musulmi wallahu ghafurur rahim ba musulmi bane ya ji shi amma ta kai wannan magana ma kake karanta ce maganan Allah sai da ka Allah ku ba da fasaha sai shake shi zan ka zaji Allah yanzu ba musulmi bane amma da ya san larabci ya san balaga ya san wannan in dai maganan Allah ne to daga gaske ne Allah ba shi da fasaha kawai aka je gaba sai na mana ta karanto a karanta sai ga karshen wallahu azizun dunki kan sai ta yanzu balaga da fasaha yake dan ya san larabcin kawai yake ka ce tarawo da ƙarauniya a yanke su Allah akwai tausayi Allah akwai gafara to Allah akwai gafara akwai tausayi kuma sai a yanke hannu aikin da hannu zan sun zaka a yanka hannu to maganan tausayi a gaban ayan da zai zo a sai gaban wallahu azizun jinkikan Allah akwai ɗaukan fansa ne sai yawa yanzu ne fasahan ya sayan wannan ba musulmi ba ne amma da ya samu usul kikon na al'amura sai fara fahimtar abubuwa yake cewa wa ahidan a bit tadarrus sannan kuma ɗalibin ilimi wa zan zanto mai riko ne a aqbalat neman ilimin bit da kaɗan kaɗan karɓar riƙa da zuci yau ka shiga yau ka ce so ka zama graduate yau ka shiga karatun ko kai nan da ƙanƙanin lokaci a ce ka gama a ce kai ka fahimta ba ka fahimta ba eh kai dai ka sauka a'a a duk tadarruci da hankali babban abu a ilimi fahimta ba sauran iyawa ba ba sauran an iya ba za ga an fara ɗalibai ai muku walima sun yi saukan ƙur'ani sai ga an zo program ana ta kira sai ta kira an qur'an sai ga tun a fatiha ana saba sai ba damuwan malaman da makarantar su goge a ilimin ba ne damuwan su yau za a yi sauka sai makarantar ku ana sauka da wuri sai ga an zo gaba ɗaya karatu ba ka'idar duwidi an yi ta basu na wu ko a yi a wuce a sai ana sauka da wuri to kaga wannan ya zama bala'i kenan qala Allah ta'ala dalilai akan haka Allah madaukakin sarki yake wa qur'ana kuma littafin alqur'ani da kake gani faraqnahu Allah ya mun rarraba maka shi Allah na magana ne da annabi wa qur'anan alqur'ani faraqnahu mun rarraba maka saukar da shi dan me an wa annabi alqur'ani a lokaci ɗaya ne kafirai ne suka ce lau unzira alaihi alqur'an jumlatan wahida to ai da an saukar musu da qur'anin a lokaci ɗaya a taki izo sittin suna irin waɗannan maganganun sai Allah ta a'a wa qur'anin kaga qur'anin nan da mu saukar maka shi izo sittin a dunkule ba faraqna mun rarraba maka saukar da shi dan me litaqra'ahu 'ala an-nas domin kai ta karantar da shi ga mutane ala muktin akan kowane zama kenan ne ba ku karantar da su a zama ɗaya ba da an saukarwa annabi alkur'ani ido sittin a tace a lokaci da yadda yake kwarar al'umman su zai aje su a tace sai su sauka ko ɗaya a sauke ido sittin tace amma ni Allah ya mishe su mun saukar maka kaɗan kaɗan ala muskin akan duk zama in an zo an yi sai a yi kaɗan wa nazzalna muka saukar maka da shi tanzilan sauƙaƙe da aka shekara nawa aka yi ana saukar wa annabi qur'ani shekara ashirin da uku yanzu kenan annabi ya sauke qur'ani a shekara nawa annabi yana makarantar qur'ani shekara ashirin da uku sannan annabi ya yi sauka yanzu kuma sai a buɗe maka makarantar tahfiz a ce ana so yaro ya sauka wai a shekara uku a shekara biyar a shekara shida wani irin sauka an kwaikwayi na annabi yanzu in annabi an ba shi a zai iya ɗauka amma kuma Allah ya ce mun yi maka haka ne don ne ka rika karantar da su a bisa dukkan zama sai zama annabi yana karantar da su a dukkan zama abu abdurrahman sulami yace malamanmu da suka karantar da mu qur'ani wani ruwa yace kamar sayyidina ali kamar na usman dan abu abdurrahman sulami ce sun ba mu labarin malaman malaman su suna karantar da su kowace zama sai a bada aya goma ta sai kun haddace kun kawo za a kara in kuka je kuka kawo a aya goma sai a ba ku tafsirin ayoyi goma ku je ku haddace ku zo a yi ƙari sai ku je fara ganin ayyukan kuma na isan karatun ya canza sannan ku fara haka manzon Allah karantar da su malam Jafar haka ya tabbata wannan karantarwa malam Sa'idu mai jami'i baki din ai ya bada bayani a wani jarida da ake jira da shi asalin shi ɗalibin malam jafa ne malam jafa ne karantar da shi qur'an daga fatiha har nasi da tajwid yace majalisi malam jafa ya bude musu alhamis da juma'a ran alhamis za a zo a ba ku karatu ran juma'a ku ka haddan wani alhamis sai a muku tafsirin ayoyi goma aka malam jafar ya koyar da da ka jiyan yadda yake qur'anin man zaka ji ya zauna amma mu yanzu galibi damuwan mu mu karantar da yaran bakin hadda ba tafsirin ba ajiya jiya ce yana da muryan wani ya iya kira'a ya iya kaza ne damuwan mu yanzu Da ka sai ga yaro ya haddace qur'ani ko ya yi saukan qur'ani amma ka dubi rayuwar shi me ya canza yana jan wando yana aske gemu Sallama a akan lokaci ina ruwan shi ba ruwan ki kawai dan duniya zai ba ya sauke ƙur'ani wani irin sauka da ana cewa saukan tsangaya fa zuku yanzu ga cikin duka islami fa zuku din ne damuwan a yi irin wannan haddan ba haddan canza abu ba sai sa mutane suka yi wani mummunan fahimta wai in ka iya ƙur'ani ba ilimin da zai wahalar da kai sai ga yaro ya gama makaranta a cikin makarantar ta in ya haddace ka fi jami'a komai zai iya daga ya je kuma da ya sai yana ta tsebo kari over ya ce ai dan ba shi da foundation a boko ne a'a ai ba haka aka fahimci abun ba ko kuma karatun ba haka ba ne ko kowane ilimi akwai a ciki in ka karanta qur'ani ka san ma'anoni sai za ka fahimci ilimin mutan da suke ciki yanzu ilimin astronomy akwai a qur'ani zoology akwai a qur'ani geography akwai a qur'ani. biology akwai a qur'ani idan ka ɗauki wani littafi da dr zakir na ya rubuta the qur'an and modern science za gani duka da ya kawo geography ya ɗan yi definition da bayanan geography sai ce ga inda suke a qur'ani ya bi ayoyin da suka kawo geography don ne ba zai taɓa faɗa ko wani ahali an ba su geography a'a geography ne yake karantarwa ne yana karantar da abin da ya shafi map abin da ya shafi duniya kaza duniya kaza duniya kaza ga su duk a qur'ani daga ina ruwan sama yake saukowa sai ka ga su geographer makaryata sun ce ruwan sama wai ba daga can sama yake sauka ba to a qur'ani ma haka yake wa anzalna min al ma an sajjada an saukar da ruwan sama daga gizagizai ne su yanzu a qur'ani duk suka ɗebo abun ba sai suka suka kai ƙarya kafin muna gamban da akwai wanda an zo geography zai fita ya ce kai wannan ƙarya ba a yi da su <laughs> to a ce a ƙur'ani ne ga su an ce za daga sama ruwan yake ba wani ya ce tun ce dutse yana girma ka su ƙarya da gaske ne dutse yana girma ga shi ƙur'ani a tabbata wai sun ce wai bishiya wai dubinci ne wai yana da rai dama yana da rai mana wasu haka ba su da rai duk abubuwan gashi in ka zo zoology ya sake kaga ayoyin da suka tabbatar da ka'idodi ya zo biology ya zo astronomy ya zo duk wani ilimi da ka sani sai da dr zakir ya rika fitarwa a cikin qur'ani to yanzu wanda ya karanta qur'ani eh an biya sauke din ka ajiye suka ce sire mana ka'idodin geography sire mana biology irin saukan da ake yanzu ka ce sire ba zai iya ba to ba shine wanda ya karanta qur'ani ya san ma'anonin ran da ya je zai karanta astronomy ana kawo ya riga karanta qur'ani dariya zai rika yi ba zai wahalar da shi ba don me ya riga ya san ka'idojin ba zai sha wahala ba amma kawai ya karanta abun ne shi shi harafi ɗaya bai san ma'anan ba ina zai fahimci abin da ake yi a wurin ba zai kawai iya fahimta ba sai in ya fahimta a lalata to tuna fa maganar da ake yi ba zai haddace fa zuƙu wai shine zai fahimci abin da yake yi ba sai ga yaro wani ya haddace qur'ani secondary school da ya je ba da ya ɗaga ko sai ya biya kuɗin waye an zuka kafin ta iya ƙur'ani ta iya komai in ya je ga abun shine sai ya ɗau hayan wani ya rika ba su ya je rubuta miki waye ya ci waye ka ga yanzu ba ya rubuta ba in ya zo ya tafi makarantar gaba kuma ya ta ko kuwa ya kari abin nan ya zo ya haɗu da malpractice kuma a kore kaga za sa kan cikin matsala da ta Allah ya ce mun saukar maka Qur'ani a rabbaje yanzu Qur'anin da aka yi shekara ashirin da hudu ana saukar wa annabi me yake da mutane ne a tattauce wai a shekara ɗaya shi a ce ya haddace Qur'ani na'am ka haddace ka haddace ma'anan kai hadda mai tajwidi da ka'idoji ko Abdullahi dan Umar ko sai na Umar yake suratul Baqara ya yi shekara biyu kafin ya iya haddacewa kai na irin haddan mu ne sai na umar ba irin haddan mu ne har wasu ke cewa wai bai haddace qur'ani ba wata ne ke ƙarya ne ya haddace qur'ani su ne ma a gaba gaba to wani irin hadda ne za su je kara ba sai ka san ba irin haddan da muka ɗauka ba za ka shekara ashirin da uku ana saukar wa annabi qur'ani akwai malamin da a ramadan ɗaya sai a sauke tafsirin qur'ani a shekara ɗaya ana sauka akwai wanda kuma ramadan biyu sauka ramadan ɗaya sauka biyu alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah kafin ya kai karshe a ran na ai ta abun nan fa zuku haka aka yi tayin tafsirai fa ana yi ko ana abun nan ana wannan ka ji ana sa a gidan rediyo kawai ana ta tura da haka ake ta tafsiran ba abun da ake ganewa ai shek abakar mahmud gumi ai allah ya saka miki zuwan raddul azhan da zuwan sunna ne ba ka fara fahimtar abu wato yan bidan sun fara sharhi mai kyau a tafsirin dan ahlus sunna ne fa in ba ka da ba za a yi tafsiri mai kyau din ba shegan a ce training na gumin ne yayi eh kwarai kwarai kuwa kwarai tirenin da sai kaza gumi ya bayar din ne da ya daura shi ke na abubuwan ya tafi shi malam jabir har yau ba a samu irin shi ba ai Allah ji kan maza suratul isra aya ta shida wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wani wal qala allazina kafaru kuma waɗanda suka kafirta suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce laula nuzila alaihi ai da an saukar wa annabi alqur'ani shi alqur'ani jumlatan wahida a dunkule a lokaci daya kafirai suka faɗi da an zo ganin su da jin adaki ni a tawalar da shi dan Allah ta kyale su annabi kazalika mun maka haka ne bi saddika bihi adaka domin mu tabbatar da shi a Wadatar wadattalnahu mu karantar da kai daki dake tarkilan dalla dalla ka farinta ba burin mu ka iya a take ba kaga abin da ake nufi kenan a ilimi burin ka ba ka yi sauka a lokaci ɗaya ba ka fahimci karatu karatu ɗan kaɗan ka fahimta a ciki ka fitar da fa'idoji mai yawa to ilimi ya yi amfani kenan yanzu misali mun sha maganar shafi'i a hadisi ɗaya a za umar ma fa'alan nubai kafin gari yawa ya tsire fa'idoji ɗari wannan ma asuba ne ya kama shi to in ba irin ilimin ne san ba ya za a yi a abu ɗaya iya fitar da hukunce hukunce yanzu in kana zaune da tsakanin rijiyar lemu yana amsa tambayoyi na katoyin rahama shek daurawa yana amsa tambaya mabuɗin ilimi za ka yi ga tafsirin da tabbayin da aka yi wa da tsakani shi aka yi wa daurawa amma sai ka ji kuma amsa ɗaya suka bayar in halatta ya halatta duka amma ilimin da wancan ya ga shi wannan ya bayar don ne kowa da ya samu usul din to ya hango abubuwa bari ya ba da fatawa ta da wancan tana kai mai saura sai ka ɗebi ilmuka masu yawa to ka ɗauna wancan ka ɗauna wancan kai ma ana so ka haɗa ka fito da wani kai haka ake so ilimin ya abun nan za a ga gaban ya riƙe muna ta bayani din muna so a fahimci wannan littafin ne da kyau da in mun soke littafin to mu zai canza salori in mun soke hilya din galibi littattafan da samu ka sa zai koma mabadi din ne kaɗanan littattafai din za a koma in ka samu filin to an huta sai da kanka za ka zo ka tafi shine babban sa wannan littafin hilya din kaga mun sauke to kowane ilimi za mu iya ɗaukar misali na hau sai zama litinin litinin na hau ne talata din na hau ne sai a samu blackboard ana ana tabawa haka za a zo a ɗauki matsalar hadis misali to karatun zai sanya sai sa muke so a fahimci wannan ɗin in ka fahimta za ka fahimci manufan da nan gaban an fadi da tafanta za ka gane manufan in ka fahimce su to ka huta za ka fahimci abubuwa da dama suratul furqan aya ta 34 وقال تعالى كما أن لا والذين آتيناهم الكتاب وأن دمك بي وللكاف يهود النصارى يتلونهم ya suna karanta shi haɓɓa tilawata ne tilawar na gaskiya yadda ya cancanta to abin da yake nufi waɗanda aka bai wa littafi to su wane ne muka bai wa littafi yau nan sara an saukar musu da littafi yana nufin waɗanda suka rike littafin da gaske ba su kauce daga kan hanya ba a wancan lokaci suna karanta shi da haƙƙinsa yadda ya kankanta a karanta shi wani irin karatu yana nufin haɗa da wasu yi karatu mai kyau karatu na fahimta a zauna a iya a samu usul sai yadda za a fahimci abubuwa da dama da aka ce yake fa amma maka da haka a gabanka labudda babu makawa kai ɗalibin ilimi an ce labudda wato dole dole ne ba ɗalibin ilimi in ilimin kake so daga suka sani dole ne min mura'atiha dan kiyaye ilimin ka samu ilimi masu yawa fi kulli fannin a kowane fanni na ilimi ka ɗari duhu da za ka nema lalle lalle ka kiya waɗannan ƙa'idoji guda shida na farko hibzi muktasarin fili haddace taƙaitacce a cikinsa kenan kowane ilimi kake so ka samu muktasar ɗinsa ka haddace kana so ne ka goge a ilimin tauhidi kafin ka je kitabun tauhid ka ga usulul salasa dan karamin littafi ne to ka haddace shi da haka duk wani littafi da kake son ka goge ka samu muktarinsa in ka iya muktasar ɗin to don da ka ɗauko babban sai da ka za ka fahimce shi sani na biyu dabbi ala sirrin zuƙi na biyu bayan ta haddace farfar din to gabdu abin da ya shafi fassaran alasiyatul muftin a wurin malami kwararre yanzu kenan ka zauna ka haddace muktasar ba to wani malami ne zai karantar da kai ma'anan littafin ka sa malami kwararre wanda ya iya abin ya karantar da kai in ka je wurin malamin da bai iya ba sai daga baya ce ni ma karantar da kai ban fahimta to kai ma nuna maka an karantar da kai kuskure a ran hada ka da gangan na uku Adamu, adamul istighali bil mutawwala kar ka shagaltu da manyan littattafai wa tafari'il musannafat da wasu nau'o'in littattafai da ake ta wallafawa ka ci sabon littafi ya to ma sai na sayo a'a kar ka damu da manyan littattafan karka damu da wasu littattafai da ake wallafawa abinda zaɓi tun kafin ka haddace ƙananan wal itqan li aslihi tun kafin ka goge akan usul karka shigaltu da manyan littattafai karka shagaltar da kanka akan wannan shagaltar da wannan da wasu suka yi sai sa suka mai da kansu su malamai bai iya goge a ƙananan ba a manyan kuma tun da kafin su ƙananan ba to lalle za a yi ta yin kwaba sai ga karanto hadisi ka fassara shi da kaza a ce kuma ba kazan ne yake rufi ba ka kwaɓa mutane ka ɗaura su akan abin da ba daidai ba sannan na hudu za mu zo mu yi bayani a kan muna kawo kuma da usul a kan saboda lokaci la kada ka tafi min muktasar daga ɗan ƙaramin wani littafi da ka fara ila akar ka koma wani littafi ila mujib ba tare da wani abu da wajibtar maka da ka zo kana karanta arba'un hadis ga hadisi na goma sha biyu da wani ya zo can ai kai da ka ɗauko wannan littafin hamsin hadis ya fi wajen sai ka ajiye arba'un sai ka tafi kuma hamsin hadis ka da ni da wata ne da haƙƙun mutu shi na shi ma ka faso ne ga saba'un hadis ya fi inganci bukari da mutum sai ka tafi sai zama kai ga kanan in fara littafin nan da kai ka gudu can in an je ɗakin ka ga littattafai sun kai ashirin kowanne babu wanda ka fara daga farko ka sauke a gaban malam kuma cikin su kowanne ba ka iya ɗauka daga bango zuwa bango ka iya karantawa ba kaga an cuce ka to kar ka yi wannan sai in akwai abin da zai da babban abin da zai wajen kai kuma malami ne kake karatu a gabansa sai ce wannan littafin ka canza shi a ɗauko wani ka zan wannan ilimi ne aka ba malamin ka ne yake ka aje a ɗau wani to wannan da ba, amma ba ka fara a zo a zo ka kai ko bari ka bar wannan ko kuma ka ga yana karatu littafi ka za ka raka ka an bude wani littafi kai ina sha'awar littafi sai kulle wannan ya daina yana so ya koyi wancan littafi ya ji wancan ana ai an bude wani littafi ka zan shi ma an aje wannan an sake komawa ta kai za ka ce gashi gashi nan a yawo kenan a ilimi fa wannan min babu daga wannan yana babu ne na tsawatarwa kar ka yi haka in kai za ka kwaba iliminka na biyar iqtinasul fawaid ka rika tattara fa'idodi wa jawabi'ul ilmiya da wasu ka'idodi na ilimi ɗalibin ilimi baya zuwa majalisin ilimi daga littafi sai littafi dole zama yana da zota ko kuma akwai ɗan feta a cikin littafi ana karatu dole sai ka ji malam ya faɗi wani abun da babu a littafin to in baka yi jokin ba wani kika gane ka karatun ka bai kai ka gano ba to amma in ka yi jokin ba to zai taimake ka wata kana kafin kawo da shi a wani ta kika cikin malam ya ta faɗa ma na rubuta na san ma'ana sai ka ji hankalin ka ya kwanta sannan ka duba yanzu wannan littafin da yake hannunsa shirya din nan misali ga nan gefe gefen an bar maka yanki ka taɓa ga littafi wanda rubutun tun daga farkon nan har ya zo jikin ƙarshen gaba ɗaya ba su ta ka ɗauka kamar takardar rubutu takardar rubutu za ka an ja layi haka an ja layi haka kenan na ƙa'idar rubutu kar ka tsallaka in ka tsallaka malami ya zo ma ke ba ka sati to kawai rufa rufa maka amma a ka'ida ba ka ba a ka'ida ba ka ci ai kamar tsarin booklet ne shi ne wani professor ne yake cewa a ka zo exam ka yi rubutu daga farko ka kure yadda malamin da ya baka in ha'ince ka ta ilimi a kama kaga ka'ida ne to sai malamin suka ce ka zanen da ake bar maka yanki ɗin ne da fawa'i don fa'idodi wani fa'idan za a faɗa kafin ka duban da za ka faɗa to rubuta inda yake kamfi da in ka je sai ka shigar da shi a wani kundin ka ko dutsen ka da kake da shi ɗalibin ilimi fa jota da yake da shi ba sai zuwa majalisi ba ba akwai jotan yawo wani lokaci kana za ka wani ɗalibi ɗan uwanka sai faɗa maka wani fa'ida da ya ji a wurin sai ka ɗauki sai ka cire jotan ka sai ka rubuta shi kenan sai ka haddace amma da ga ina ma da na zo da kaza da na rubuta wani lokacin kuma sai ka je kana yawo ne sai ka ana wa'azi ka zauna wurin wa'azi kana ji sai ka ji an faɗo wani fa'ida sai ka ɗauka sai ka rubuta ɗalibin ilimi baya taɓa wasa da daftar takardar rubutu ɗanki ko fefa da biro ba a rasa aljo ɗalibi ya zama tana iya tafiya biro haka to ba ɗalibin ilimi ba wurin wa'azi za a je ga ko wa'azin ƙasa ko wa'azin jiha ko wa'azin anguwa waliman aure ɗalibin ilimi baya zuwa MP akwai biro ko fensa ko fefa ko jota a wa'azin sai ka ji an faɗo wani fa'ida wanda duk abin da za ka kai gaban malamin ka baka ji an faɗo ba sai ka rubuta ba ka wasa da duk abin da za ka yi har na so zuwa da wani littafi amma tun da akwai bayanin ta kai zuwa zan fito da shi fara'idul fawaid na usaimin littafin mujallabi ya fi wannan yawa shi ma lokacin da yake ɗalibi ne duk inda yake da fefa da jota ana yana rubuta ana yana da ya zama malami wata ya ɗago sai ya gan duk irin rubutun shi ne sai ya shigar da su littafi aka fitar da su mujallabi ɗaya fara'idin fawa'i yawwa to na ibin qayyim ma a fawaid ɗin ne mujalladi ɗaya ko kake da shi to akwai kuma bada'i'ul fawaid wannan alfawaid din an rairayo dan kadan ne bada'i'ul fawaid mujalladi biyu ya yi fawaid din can guda biyu kowanne asalin bada'i'ul fawaid shine da yake neman ilimi duk fa'ida sai ya rubuta sai ka ta dauko fara'idul fawaid na ukaimin din da bada'i'ul fawaid na ibn qayyim za ba a musu jerin babu babu ba ko sai ka ga ga fa'ida a nahawu ga fa'ida a tafsiri kanci kanci ne Dan kawai ba a shuwa'iyyan ya ta ba babu babu ba duk wani fa'ida da ya ji kusa ba kawai za ka karanta shi da kai ma a shuwa'iyyan ka ɗebo fa'idan da kaji shi ne littafin nan na ibnu jawzi ai sai qadir sai qadir ai in ka same shi ba karamin taimakon ka zai yi duk irin waɗannan abubuwa din ba ka wasa da fa'ida duk inda kake kana makale da wannan to kaga sunna fi kar ka taɓa zama kai ko kana ta kallon sunna tv ka kana da fefan ka yanzu ɗalibi na gaske ma duk littafin da ake a sunna tv ko zai nemi kuɗi ya zai so littafin ana yi kana bi in ba ka da littafin kana da dota a faɗi fa'ida ka rubuta in kala zumta kana kallo sai kai ta sauke littattafai a sunna tv ana yi kana bi ana yi kana bi to in an zo ana yi ka ka bi a sunna bi ka sake bi ana yi sai da cikin sauki ka fahimci abubuwa yanzu duk littattafan da galibi za ka zo ana yi a majalis akwai su a sunna tv to ba sai ka karu da ilimi biyu ba ko a ce littafi ɗaya ba malami ɗaya ne ma zai karantar da kai to amma akwai karancin wayewa kan ilimin addini sai ka ga ilimin ka tsuke shi baka faɗaɗa shi ba amma ka bi ka'idodin ba za ka gada ilimi sai ga ilimin ka ya bunƙasa saboda ka fa'idantu da abubuwa da yawa da ka iktinasul fawaid lalle ka rika ajiyan fa'idoji ka rika zama da jota ka rika zama da paper alƙalami ɗalibi baya rabuwa da shi wadda wajibul ilmiya da kuma ka'idoji na ilimi wani lokaci ka ji malami yana ba da ka'ida kaza kaza yanzu ba malamin dan kana sauraron za ka yi ta ɗaukan fa'idodin nan sai dai ka kira rubuta ka wani usman akwai ba da fa'idodin ilimi haka to in kana sauraron su za ka to babban ƙaruwan ka rika rubutawa in kana rubuta za ka amfana da shi sosai na shida na ƙarshe jam'un nafsi ka tattara don zuciyanka wuri ɗaya lissalar a lokacin neman iliminka ka tattara zuciyanka wuri ɗaya wata raɗin fiye kuma ka riƙa hawa akan inda ka ajiye zuciyarka kenan inda ka ajiye ranka wuri ɗaya ka yi ƙoƙari a iya wurin za ka rika tashi kar ka raba kanka shi ne ka ajiye hankalinka a ilimin da kake na in ka raba kanka kai ne ilimi ka da, yanzu ka zo kana karatu an jima ka gida da suka ba tunani ni yanzu ya za a yi maka tunani haɗar da labirari na ne yanzu ka bar sun karatun ka ya za mu yi zama ne a'a da ka ajiye kanka ɗalibin ilimi yanzu ka ajiye kanka yanzu kai ɗalibin ilimi karatu ka duk wani tunani duk wani kaza ajiye shi kai yanzu karatu ne ka yi ta tattara karatu akwai ranta kuma ajanda na gaba zai zo ajanda na gaba zai zo to sai kuma ka je ajanda na gaba don me ilimin ya riga ya zauna yanzu ka dubi shek albanin zaria ka dubi littattafan da ya tara in yana karatu waɗannan littattafan ba su ne asalin labirarin ba to min taɓi ne asalin labirin yana saman benin ne wannan an ɗan ajiye su ne kawai temporary ne don ba wurin ba ne labirari kafa a gama labirari da aka ɗan ajiye wurin don littattafan sun yi wanda yake bayan da kake ga kusan guda biyar ya ninka su biyar to ya zauna ne sun shi tun yana karami yana kasarar da littattafai shi da kan shi ya ce shi ya ajiye farko kawai ya ajiye lokacin shi ne kawai neman ilimi ne kawai a gaban shi yake su da ya goge a adab da kan yana to yana iya shekara biyar da ya daga littafin kamu yana neman fassarar kalmar ba in ya zauna ta karatu ne ya goge a adab da sauran da ya zo bangaren littattafai to ya samu ilimi to duk littafin da ya zo kuma zai iya karanta shi ne littattafan suka sare kuma ba zai ajiye littafi a labirin ba sai ya sauke dama duk ɗalibin ilimi kar ka zo ka aje ka jera zai a cikin ka ta ka sauke su kafin ka aje sai ka sauke sai ka aje akwai wani malami malam ce a wani anguwa a lungu yake a kano muna zuwa wani karatu a wurin da daddare wani malami ne malam ce? za daga ɗaki fita wasu labirin in an kawo su littafi baya ma ajiye su a can a kwanan yake ajiye ko da za ka daina da kai sai ya gama sauke sai a jera jera to ko shekara nawa in ka zo zai maka hujja da littattafa to malaman ta da labirari ba haka bane kawai an jera jere bane an ci dare an karanta ne sannan aka aji yadda ka tara zuciyarka wuri guda wajen neman ilimi da kuma hawa wannan matsayin ka ajiye zuciyarka kai ɗalibi ne duka wafintar da komai walin imamu ka ba da himma wata harruƙ littafin ka tukuru littafin wajen neman ilimin walbulu da kuma ƙoƙarin kaiwa ila ma ko zuwa ga abin da yake sama da shi hatta tafiba a haka a haka har ka kai ilal muqawwalati zuwa shiga manyan littattafai bisabilatin muwassiqatin bisabilatin muwassiqatin da hanya wacce take wayayya muwassaqa tana da cikakken aminci wato ka ba ilimi lokacin ka ka goge a ƙananan ran da ka shiga manyan kana da kaccen aminci duk abin da ka duba to haka yake babu kuskure a ciki dan ka goge to ka goge a kananan shine in ka shiga manyan ka ga kurakurai ma za ka yi gane kai amma nan ɗin akwai kuskure nan ɗin ka gane dan me ka samu foundation mai kyau a ilimi to wasu abubuwan da ka shiga sai ka fara gane ka za ka gane yanzu ne sa da tafani rijiyar da ke ba kowa mamaki ana karatu da ta ya ce nan din ba daidai ba ne ta yanzu wa ibnu taymiya ake yi wa jara wa kaza ake yi wa jara ya goge ne a ilimin to dole ya zanto ilimin da yake bayarwa din ilimi ne sannan kuma ta haƙiƙi yake yi wani lokaci za ka yana karatun alfurkan bayan auliyar sai ta wurin nan a jalayi kamata ya kamata wurin ya kamata a ce ka zamu to in baka samu wannan gogewan ba ba za a yi ka zama wani abu to kuma dole a cikin al'umma ana buƙatan a samu gogaggun malamai a koda yaushe waɗanda za su rika tantance waɗannan abubuwa yanzu sun mun ji a ɓangaren hadisi su hahawul albani an ce ba irin nasu jin albani a hadisi a fiƙihu a zamanin nan ba irin usaimin a aƙida a zamanin nan ba irin bin ba mutane ne ba shin ya kamata mu kuma mu yi ta sakaci abin da aka rubuto mu karanta kar mu yi kokari mu zama irin su mu ma a ce ga masu kaza ai ya kamata yi kokari a samu yanzu kujeran ta kabakar tun da ya rasu har ba wani ɗan ƙasan nan akan kujeran kujeran ya fi karfin kowa shine mai muna daskarewa dangane da abin da ya shafi ilimi dole sai an yi yunƙura. yadda ka ji ibnu taymiya mutum ne kai ma in ka zage kana iya fin ibnu taymiya kuma haka ake so fa kuma babban abu da ake so akan usul din nan da muke ta bada muhimmanci kuma muka ce nan gaba za mu mai da hankali littattafan za mu rika karantawa in ka goge akan usul to har za ka fi malamin ka to abinda ake so dama ɗalibi ya fi malamin shi malamin da zai fushi ɗalibin shi ya fi to wannan baya son addini ya ci gaba domin kai malami in ka ga iya kwazonka ga irin hidiman da kai wa annabi ka ce kai wa addinin musulunci za ka ce to ga wani ɗalibin ka kuma ya fi ka kaga za ka yi murnan ne kwazon da zai bari zai fi naka to an ci gaba kenan haka ake so yanzu da sa ko jiya da daddare a wani malami da aka sa shi a sunna tv wani malami ne a daure yana magana yana karantar da wani shafi mushawwir maganan da yake akwai ratsa zuciya yake dangane da ilimi da yake maganar zamanin ta yake yanzu in ka zuba za ka ga neman ilimin addini da goja kullum al'umma suna sake raguwa ne a neman ilimi yake to za gane nan gaba akwai matsala da haka waɗannan usul ɗin an an ba su muhimmanci to nan gaba za a fahimci abubuwa da dama a ilimi za mu tsaya a nan in lokacin har mun yi ƙoƙarto abin da muka karanta na daidai Allah ya mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya ke mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu